ta yi abinta ka ɗauke ci hauka ne na taɓa faɗa wata ta challenging ina wadda ƙawata ce halima ilyasu mandawari na faɗa a rediyo cewa dan allah idan mata sun muku wani abu ku ɗauke su mahaukata ba wai ina nufin matan mahaukata no shi na yi misali tashbihi ne na yi ina jin ita ma ta manta da balaga da ta karanta don mun yi karatu tare akwai tashbihi kamar a kwatanta wani abu da wani abu a yanzu idan mutum ya zamanto kamar mata a gidan mijinta idan hanshaƙiya ce ba giwa yake ce mata ba to dabba ce dan an ce giwa to haka ne tashbihi ne idan mace ta zo ta maka wani rashin hankali ga ga ga ga to ɗauke ta mahaukaciya ba hauka irin no ina misali ne nake yi dariya fice daga gidan ba ta saboda me na kasatu aklin wadin annabi ne ya faɗa mata suna da saukin hankali da addini har aka tambaye shi kamar ya addini ya rasulullah ya ce kuna kuna haila kuna sallah ne a'a to namiji yana haila ne ashe kuna da nakasu yanzu idan aka ce da ke da dan uwanki da kuka zo aka jera yawan sallolinsa a jera yawan sallolinki na tashi ta fita ki yawa to ashe mu muna da dan nakasu akan maza har gurin addinin matan da akwai lokacin da ba ma iya yin shi to annabi ne misali ni ya gani na kuma ko ni da nake zaune nan an sha mai da ni mahaukaciya zan yi wani abin da bai dace ba zai yi haƙuri mai gidan ya fice ba ni guri sai ya dawo kuma ya dawo da rahar da zai kawo ya dawo da hankali na to abin da muke so maza su yi kenan babban kalubalen mata yanzu wallahi da yawa maza su ɗauke su matansu ba su ɗauke su da wannan darajar ba sannan kuma su matan so da yawa su suke ja amma kuma mazan sun gane ce sun kasa gane cewa rashin cikakken hankalinmu ba irin na maza ba ne shi ya sa muke ja ai mana to namiji mai hankali tunda aka ce arrijalu muna alal nisa'i namijin ya cika mai hankali kuma ya zama lalle akwai kiwama din kamar yadda Allah ya ce to sai ya tuna hadisin annabi da ya ce rifkan bil kawarir da ya ce istausu bin nisa'i Haira. ne muku wasiya da alkhairi mata annabi ya sani wai ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam suna da Aisha da sauran mata aka sa shi a gaba aka dinga mai caccaken kurciya da ma annabi fa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsakanin Umar sai na Abubakar suka zo kamar su da suna na Aisha ba annabi ya hana amma jibi hakurin da yayi annabi ne fa sai kai kai kai kai ne oga kai wannan ita za ta raina ni wannan to kai waye ga annabi haka Allah ya sa ta farke haka sunan rayuwar take duk wanda ya kai komin tsawon rayuwarsa dole sai ya samu kalubale daga mace kuma sai ya ga rashin hankalinta amma muna ba ku haƙuri maza iyayenmu ku yi haƙuri ku tausaya wa annan mata ku daina sawa suna zama depressed wato ku daina sawa suna shiga wani irin yanayi da zaka ga mace kamar ta samu taɓin hankali ko ta so kuwa don girman zatin Allah ku kyautata musu ku girmama su la tansawul fadla bainakum haka Allah ya ce wallahi Qur'ani yana da wani irin misali na burgewa shi Allah ma sai ya ce ku daina manta falalar da ke tsakanin ku wato kar ka manta lokacin da kake sa pantalon mai fakeken bakin nan ka je kofar gidan kana wannan zakwaɗi kana mata rawar kai yar matar ka kyakkyawar gaske a layin tafi kowa kyau ka naɗe ta aka kama ita wai kawai shi kenan wai dan ba ta karatu mai nisa ba ko ba ta yi waye ko ba ta da wayewa kuma kai ka kime tafi a gidan duk rashin wayewar ta tabbata a nan ba, ka ɓoye ta kani saboda me saboda sai ka kwashe lagwadarta sannan ma ta fara harka da jama'a ta fita bayan ka ɓoye ta kai saboda kai saboda son kanka kuma nan da ta zo ta fita ka ce wata ya ƙauye ko ka ce ba ta iya ba habba bawan Allah ka tausaya mata ka tuna falalar biyayyar da ta maka mana tun dan Allah ni dai ina muku wasiya da ku sa ƙauna a ranku tsakaninku da mazajenku maza su sa ƙauna mata su sa ƙauna ku so junanku ku sanya falala da farin ciki a cikin rayuwar aurenku aure ba wani abu ne sauƙi ne da shi idan ka yi haƙuri ka sanya farha a cikin rayuwa na gode wayo Allah ai babban abin da nake so in cimma yanzu in cika da imani wallahi azim inda ni dai yanzu kusan komai Allah ya mun a rayuwa dai a ce kana da 'ya'ya kana da miji na gari kana da rayuwarka kana da lafiya kuma alhamdulillahi wa'annan bayan Allah da suka faɗaɗɗora mu suka zama sanadin kawo mu wannan kujerun suna girmama mu muna girmama su ba a samu wani abu karo ko wani rashin mutunci daga gunmu ko waye to ai mutuka da imani kawai shine abin da muke nema kuma daidai gwargwado karatu muna ta tsuguna gaban malamai muna samu ba tsayawa amma dai gaskiya shine katon burina duk abin da zan nema a duniya bin wannan ne sai kuma daga baya kuma abin da zai zo duniya dai ta zama akwai yalwa akwai rufin asiri Allah ya sa mu dace